This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ja masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar 17 ga watan Yulin 2024. Kafin guji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Muhammad Hafiz da kanin labaran. Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar dinnan ya kashe mutane sha biyar daga wani iyalan Falasɗinawa da suka haɗa da yara tara da mata uku. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Labanin ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar dinnan a kudancin Labanin ya kashe mutane tara. Yau Asabar rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kare sararin saman kasar sun harbo dukkan jirage marasa matuka sha hudu da rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. To kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma a za a ji cewa al'ummar karamar hukumar gumi a jihar zamfara suna cikin wani mawuyacin hali bayan wani ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya sannan ya haifar da ambaliyar ruwa. muna ganin ruwa ba mu taɓa ganin kala su ba ana yi kamar da bakin kwarya sannan adadin gidajen da suka halaka sun shi karhin gida 600 ko 700 sannan an samu hasara ta gerarraki duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gero sannan bayan shekaru uku da aka kwashe ana aikin sabuntawa da kuma faɗaɗa gandarin birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. a yanzu kimanin manoma dubu biyar sun fara gudanar da ayyukan noma a wurin wanda ake fatan zai bunƙasa kuɗin shiga da kuma abinci a Nijar. da gandari ne wanda matsalolin shi ya mai yiwa mu dai ga lokacin nan kufarti bat ya gyaran shi amma a halin yanzu da allah sa sun ka gyara shi yanzu kan sai a ci alhamdulillah kuma kana ganin irin shekara ta bana dai ga wanda aka gani dai in allah ya so ya yarda manoma sai sun dara dare da allah kamar kullum a yau ma muna tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya wanda babu yakubu makeri zai gabatar sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar dinnan ya kashe mutane sha biyar daga wani iyalan Falasɗinawa da suka haɗa da yara tara da mata uku. an kai harin ne a gidan iyalan alja da ke unguwar alzawaida da ke tsakiyar gaza kamar yadda kakakin hukumar tsaron fararen hula mahmud basal ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp sai dai sojojin isra'ila ba su bayar da wani bayani nan take ba basal ya ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da isra'ila ta kai kan gidan iyalan alja da ma'ajiyarsu da ke alzawaida ya kai sha biyar basal ya ba da jerin sunayen waɗanda aka kashe da suka hada da yara tara da mata uku wani ganau ya ce harin ta sama ya faru ne jim kaɗan bayan tsakiyar daren jiya juma'a makaman roka uku ne suka afkawa gidan kai tsaye ahmad abu algol ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp yayin da masu aikin ceto suka ciro gawarwaki daga cikin baraguzan gidan da ya ruguje a halin da ake ciki kuma Ma'aikatar lafiya ta kasar Labanin ta ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a ranar Asabar dinnan a kudancin Labanin ya kashe mutane tara yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da kai hari kan shagunan makamai na kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a yankin Nafti na ɗaya daga cikin mafi girma a kudancin Labanin. Tun bayan da dakarun Hezbollah da na Isra'ila suka fara musayar wuta na kusan kowace rana akan iyakar su. bayan da aka fara yaƙi a zirin Gaza a watan Oktoban bara. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun yi ta ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas na Falasɗinawa, wanda jami'an diflomasiya ke cewa zai taimaka wajen daƙile bazuwar yaƙin, wanda ƙasar Labanin za ta kasance a cikin yaƙin. sanarwar da ma'aikatar lafiya ta kasar labunin ta fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin na baya-bayan nan sun hada da wata mata da 'ya'yanta biyu da kuma su biyar da suka samu raunuka biyu na cikin mawuyacin hali labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Asabar rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariyar sararin saman kasar sun harbo dukkan jirage marasa matuka sha hudu da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. Rundunar sojin saman ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa ƙirar shahid a yankuna shida na Ukraine da ke kudanci da tsakiyar ƙasar. A halin da ake ciki, ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce ukraine ta yi amfani da makaman roka na kasashen yamma mai yiwuwa makamin himas na amurka wajen lalata wata gada da ke kan kogin siam da ke yankin kosk inda suka kashe masu aikin sa kai da ke kokarin kwashe fararen hula a yankin babban hafsan sojan ukraine alexandra siriski ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakarun kef na ci gaba da dannawa tsakanin kilomita ɗaya zuwa uku a wasu yankuna a yankin kusk kwanaki sha ɗaya da fara kutsawa cikin ƙasar Rasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tabbatar da dukkan labaran ɓangarorin biyu ba na fafatawar da suke yi a fagen daga. To kafin Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran zamu leƙa jihar Zamfara a yankin arewa maso yammacin Najeriya inda yanzu haka a jihar al'umma suke wasu al'umma suke ci gaba da zaman makoki da jimamin asarar da aka tafka a garin gumi da wasu ƙauyukan da ke kewaye da garin sakamakon matsalar ambaliyar ruwa da ta auku a garin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar amurka abdulrazak bello ya aiko mana gare ka. mummunar ambaliyar ruwa ta biyo bayan ruwan sama kama da bakin kwarya da aka kwana aka wani ana yi a sassan jihar zamfara ta yi sanadiyar raba ɗaruruwan mutane da mahallansu tare da hallaka wasu mutanen a garin gumi da wasu ƙauyukan da ke zagaye da garin cewar su al'ummomin yankin ba su ba ganin ambaliyar ruwa da ta yi masu ta'adi kamar irin ta wannan karon ba domin kuwa ruwan saman sun mamaye gonaki da gidaje tare da hallaka wasu rayuka da ba kai ga tantance yawansu ba Muhammadu Bello wani magidanci ne a garin na ya bayyana irin yadda lamarin ya faru. Wallahi abubuwan da suka faru tun da jiya aka ruwa Hawaii wal yau sannan ruwan nan muna ganin ruwa ba mu taɓa ganin kala irin su ba ana yi kamar da bakin kwarya sannan adadin gidajen da suka halaka sun shi gida ɗari ko ɗari sannan an samu hasara ta gerarraki duk inda ka sani muna da tandama ruwan sun zo sun mallaki gero kuma gero mu ba nan kuma cikin gidajen mu inda muka kuri da shi abincin da wancan na dajin shi na muka kallo kuma an wasa ya babu shi sannan muna cikin kalubale ba san halin da za mu shiga ba yanzu haka akwai hadari gabas da makur da arewa shi kuwa masauri lawali birnin magaji wanda ɗane ga uban ƙasar ta gunduma birnin magaji da ke yankin nagumi ya ce yankin nasu na birnin magaji dabbobi da gonaki ne aka yi asarar su masu tsarin yawa domin kuwa ruwan sun mamaye gonakinsu. A gaskiya mutane da dama sun jikkata domin wasu wurare gaba ɗaya da dabbobin su da iyalan su ma duka ya abin da nake son faɗa ma dai shi magana rayuwa dama sojin ɗin mayarsa mutum biyu amma yanzu guda ne ya kare ga hannu ya kare ga kafa ba cimbishi ko guda gaskiya yanzu an fadai babu kura guda wanda ya rasu amma dai sun ɗan ji wasu sun ɗan gida wani da dama wasu rere. yanzu gaskiya ba da ake babu wanda ya rasu wanda ake tunanin yaro ma su ma ne yi kuma yanzu an kokari an tuka yaro wurin jin fita Allah ya taimaka ya dawo. Honorable Aminu Nuhu Fadale shine kantoman karamar hukumar mulkin gumi wanda ya ce sun kaɗu matuƙa da faruwar lamarin wanda ya ce tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarnin a je a yi wa al'ummar jaje a kuma tantance irin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan. Allah mai kuwa mai komi ya kadance mu da tashi da ambaliyar ruwa a karamar hukumar mulki ta gumi musamman a cikin garin gumi da kuma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma ta gumi kamar gayiri gamu daki takwas gwalli falale iyaka da dai sauran wurare a wannan karamar hukuma inda allah kalace mu da da maiwar ruwa da faduwar ginoni da ruhewar gonaki da dai sauran al'amura. Ko sa samu kiyasin adadin gidajen da suka ruguje? ko gaskiya a halin yanzu ba mu cewa ga iya kiyasin gidajen da suka ruguje. A bangaren hukumar bada agajin gaugawa ta jihar Zamfara wato Zema kuwa na samu wajen bakin daraktan kula da afkuwar ibtila'i na hukumar Hassan Usman Dauran wanda ya ce labarin sai wanda ya gani domin kuwa nan take ba za a iya kesa yawan gidajen da suka ruguje ba musamman a cikin garin nagumi. da kuma gano adadin mutanen da suka rasu sakamakon yadda ake samun sabanin lambar yawan mutanen. Da na faru kam abun Allah da yamma musu da abun ya yi yawa sosai wallahi babu inda babu wani gidan da bai fada ba almost more than half an samu matsala sosai wallahi. Ko suna cewa gida ɗari shida suna cewa gida ɗari bakwai ya kake kallon wallahi ba ya ce haka nan ya fi. To ya ba to hasarar rayuka. To hasarar rayuka kuma wasu na cewa goma wasu na cewa tara ana daina ana yi saboda yanzu abubuwan masu wajen na faruwa. Ya batun ya da su mutanen garin suka tarbe ku zaubin biyu abin da shaye su. To mutane kan gaskiya suna cikin wushi suna cikin bacin rai sosai. Kowa ya ji wannan dole ta wasu musu. Akwai matsala babba wallahi abin. To ko akwai wani albashi gwamnati da za ku iya gaya ma al'umma yanke. Yanzu ai mu ka gani yanzu muna filta ambassador Ahmed Bala Gusau shi a Executive Secretary na hukumar ba da agajin gaugawa da in mun zo yanzu za mu faɗa mashi abin da ke faruwa kuma zai gani albashi ya tura da ita gwamnati. Yanzu a yanzu dai dai gwamnatin ta jihar zamfara ta tura wata ga zuwa garin nagumi domin jajinta al'ummar yankin da kuma tantance irin yawan hasarar da aka yi nufin ɗaukar mataki kamar da shugaban karamar hukumar mulkin tagumi ya bayyana karshen rahoton kenan abdulrazak bello kaura murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya a gaida abdulrazak da wannan rahoto to kada dai a sha'afa sashen hausa na muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc yanzu ga muhammad hafiz da sauran labaran jiya juma'a hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa dole ne turai ta kasance a shirye saboda ƙarin karuwan masu kamuwa da wani mummunan nau'in cutar kyandabiri wato mpox da ya kashe ɗaruruwan mutane a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hukumar lafiya ta duniya who ta buƙaci kamfanonin har haɗa magunguna da su ƙara kaimi wajen samar da allurar rigakafi kuma kasar sin ta ce za ta tantance matafiya saboda cutar bayan an sanar da bullar cutar karan farko a wajen afirka a kasashen sweden da pakistan firaministan kasar faransa gabriel attal ya ce kasar tana cikin shirin kota kwana kuma za ta aiwatar da sabbin shawarwari ga matafiya da ke tafiya zuwa yankuna masu haɗari cutar mpox Kwayar cuta ce da mutum ke ɗauka daga dabbobi, amma kuma tana iya yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar yin ma'amala ta kusa. Yawa sabar likitoci a ƙasar India sun ƙaddamar da wani yajin aiki a faɗin ƙasar, inda zanga-zanga ta ƙara ruruwa bayan wani dabbancin kisa da fyaɗe da aka yi wa abokiyar aikinsu wanda ya haifar da ɓacin rai game da batun cin zarafin mata. an gano gawar likitar mai shekara 31 da haihuwa a wani asibitin gwamnati da ke gabashin birnin kolkata a ranar 9 ga watan agusta wanda ya haifar da zanga-zanga ɓacin rai a wasu biranen ƙasar yawancin likitoci da sauran ma'aikatan lafiya ne suka jagoranta amma kuma dubun dubatar 'yan indiya sun shiga tare da neman a ɗauki mataki a kolkata dubban mutane sun kunna kyandir da sanyin safiya asabar ɗin Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. bayan shekaru uku da aka kwashe ana aikin sabuntawa da kuma faɗaɗa gandarin birnin kwanni da ke cikin jihar tawa a jamhuriyar niger a yanzu haka manoman yankin kimanin dubu biyar sun fara gudanar da ayyukan noma a wannan gandarin gwamnatin amurka ce a ƙarƙashin tsarin millennium challenge account ta bayar da tallafin kimanin dala miliyan talatin don inganta gandarin a wani mataki na yaƙi da talauci ga mata da matasa da kuma samun wadatar abinci. Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yamai. ayyukan sake raye gandaren na birnin kwanni da aka kwashe tsawon shekaru uku ana gudanar da su na daga cikin jerin ayyukan kyautata rayuwar al'ummar nijar da gwamnatin amurka ta tsara waɗanda suka hada da kiwon lafiya da bunƙasa ilimi da wadatar abinci da gina hanyoyi da tabbatar da tsaro da dai sauransu waɗanda jimillar kuɗinsu ta kai kusan miliyan 450 na dalar amurka daga cikin waɗannan kuɗaɗen ne aka keɓe kimanin miliyan dubu goma sha takwas na saifa wato kimanin miliyan talatin na dala amurka domin gudanar da ayyukan sake raya gandara na birnin kwanni wanda ya kwashe kusan shekaru 45 da ginawa da kuma ya kwashe shekaru da dama yana fama da wasu matsaloli da ke kawo wa manoman yankin cikas da gandari ne wanda matsalolin shi ya mai yawa mu dai ga lokacin nan kufartibat ya gyaran shi amma a halin yanzu da allah sa sun ka gyara shi yanzu kan sai a ci alhamdulillahi kuma kana ganin irin shekara ta bane dai ga wanda aka gani dai in Allah ya so ya yarda manoma sai sun dara dare da Allah. To ko ne mahimman ayyuka ne aka gudanar a wannan gandarin? Dokta Manzo Abubakar masanin harkokin noma ne a jamhuriyar Nishar. A gandarin ne wanda yake an tare ruwa ne a kaman eh, guraren tsina guraren da ruwa yake taruwa kuma ruwan nan shi da kanshi ke tahowa in ruwa ya taho sannu a hankali shi da kanshi ne ke sauka kenan ba kaɗa shi bane ake ba an sa wani ƙarhi ba ko na ƙarhin wuta ko ƙarhin wani inji famfo haka wanda zai ja babu wata asara da ake yi bisa kan wannan abin da zai ja wani ruwan a yanzu haka dai mazauna garuruwa goma sha biyu na birnin kwanni da ke tarayya da wannan gandarin sun fara tunanin yadda za su tunkari noman su na farko bayan kammala ayyukan sake raye gandaren gandari ko ya abinci sai mu ce ruwa ne wanda ya zan allah ya riga ya sabkasa abi ne amma in ya zan aka ce noman rani na muna dibin mu zagi ta sako ruwa mu zo mu yi aikin rani muhimman dai abubuwan da ake nomawa a wannan gandarin sun hada da gero da masara da dawa da wake da dai sauransu a noman damina sannan a noma rani ana noma abubuwan da suka hada da tumatiri da karas da albasa da zogale da dai sauransu to sai dai a cewar juba banya shugaban kungiyar mazauna karkara muddin ana son a ci moriyar wannan gandarin to ya kamata hukumomin jamhuriyar nijar da dukkanin masu ruwa da tsaki a tafiyar da ayyukan wannan gandarin su kiyaye ka'idodin da aka gindiya kafin baiwa manoma damar fara aiki ka'ida na fari shine ya kamata niger ya kula da tattalin ayyuka da an kai. yi shi yasa an ka kafa kwamiti waɗanda zai kula da wannan aiki na biyu mazamnan karkara da a wannan yanke su ma sai da an ka tsara su an ka tsara manoman an ka tsara macayan an ka tsara masu kama kishi don waɗannan duka ayyuka ne waɗanda ana yi a wannan wuri don su samu su yi unhwani kuma sannan ba da unhwani din a yi tattali yanzu abinda da an ka sa gaba a yi unhwani kuma a yi tattali ko bayan ayyukan sake raye wannan gandaren tsarin na kasar amurka mca wato millennium challenge account reshen jamhuriyar nijar ya kuma baiwa manoman birnin kwanni kimanin dubu goma sha hudu horo game da hanyoyin da za su bi domin inganta nomansu na damina da ma na rani yusuf abdullahi da ganyamai jamhuriyar nijar ta gaida yusuf abdullahi kada har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na tsarin jirgin ruwa a Najeriya. a jihar zamfara wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da hamsin da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen kali a ƙaramin hukumar gumi da ke jihar lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen wakilinmu abdulrazak bello kaura ya bi kadin lamarin ga kuma rahoton da ya hada mana masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen kale na karamar hukumar mulkin gumi a jihar zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane tara daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashi hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai masu hari yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan kale kuma shine matukin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru. abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai sun kawo kusa ga garinmu da muna nan muna yadda jama'a da wannan lodi na biyar bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin sai jirgin ya nuce lokacin da jirgin ya nuce nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na ya ba mutane sun yi karin ɗari bakin ganga sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman rawatu sun yi ƙasa to waɗanda aka suwa mutum hamsin na da uku to aka hidda mutum arba'in mutum tara sun kare mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu Kasim Umar wanda shi kuma shaidun gani da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin. Lamarin na lokacin da lamarin na yan faru muna da saman tauni ka gane mun yi gudu akan waɗanda ɓarayin. yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi mu tsallake gulbi to sauran iyalan mu da matanmu da ɗayan mu suna nan bakin gulbi kaga babu yadda za mu tafi ba tare da su sun tsallaka gulbin ba to lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale hakan ga to ɗaya daga cikin mai matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo yin jirgin ya yi waje yana kaiwa sai jirgin na nufi yanayin kasa to gaba ɗaya babu wani abu bayan yan kayayyakin da na taso sa mu muna kan saman tudu. ita kuwa malama amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su. abin da ya faru da masu jirgin mun ta sama tsakiya Allah aka bani da noci ba sai kana a samu cikin da ina shi ba sai kula kuma da ta hani hadiya na gaskiya ku nawa ne cikin jirgin mu kamar ka kimanin mu 20 mu da lafiya inda da na mu biyan muke miji mm. na shi Allah shi da wanda ke tona Honorable Adamu Aliyu Gumi shi ne mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuƙa da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na ƙalubalen tsaro da kuma makekin gurbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu. Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga gumi saboda na je gumi na isa birnin magaji can mazawa gari na ko da na je na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji na tarar da abin mutanen garin kuma sun cin mazun ce ga matsalar ta faru su na je cikin gaggawa na tura aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bayyawa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane su amfani saboda ita a hanya gida mu tsallakar wannan hanyar da muke ta ninkin da mun da gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar wannan su wannan gari na kale bayan na sau jirgi na garin birnin magaji sai ga garin kale su ma jiragen su ashe su sun fafashe su ma sun wuce jiragen kwarai gaba da kulbi ya wuce jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ashe an yi dakile dakile ne an tattaushe shi da ne kada to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar tibban da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkare waɗannan yankuna nasu. shi dai wannan yankin na kale da ke gundumar birnin magaji a ƙaramin hakan mulkin gumin jihar zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matukar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da kwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura mare amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya to madalla a gaida abdulrazzaq bello kaura to sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato advocacy for integrity rule of law initiative ta shirya a jihar bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a najeriya mu a bauchi abdulwahab muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana mahmud muhammad abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a taɓaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani zanibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauƙi a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalan sha'ani wani lokacin jama'a ne suke wasa eh suna wasa da shi ina da zuwa yana da wahalan sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko son zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi ya samu yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan sun zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yadda. su ma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. Sunana Sani ɗalibi na aiki a eh, ma'aikatar Yankari Express a matsayin Operation Manager. Eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma turu wannan al'amari ina ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu. Insha Allah za a takilin insu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayan sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin drabin da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu To masu sauraro a nan kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah a kai mu ku mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilanmu abdulrazak bello kaura da kuma abdulwahab muhammad da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida na gwamma yanzu kuma lokaci yayi da zamu karanto wasu daga sakonnin da kuka aiko mana. Sakon baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya ne na farko a yau. Ya fara da sallama sannan ya ce, "Don Allah ku bani dama in miƙa sakonmu zuwa ga gwamnatin a madadin mu al'ummar karamar hukumar Zurmi. A garin namu na Zurmi shekarar mu biyu da rabi babu da wutar lantarki. Shugaban karamar hukumar Zurmi ka sani wannan ka ne idan gyaran ta ya gagari karamar hukuma to kai ne ya kamata ka kai korafi zuwa ga gwamnatin jiha domin shawo kan wannan matsalar. duk garin da babu wutar lantarki da layukan sadarwa a wannan karni to ci gabansa zai yi rauni allah ya sa saƙonmu ya kai inda ya dace sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da yakubu mai aski ba da raka ya ce salam voa hausa ta tayin sulhu ga shugabannin ƙungiyoyin 'yan tawayen kasar mu nijar da shugaban kasa janar shani ya yi wallahi ya yi daidai domin shi sulhu alheri ne Madalla to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Muhammad Hafiz ya sake dawa da labarai a takaice. Hukumar tsaron fararen hula a Gaza ta faɗa cewa wani hari da Isra'ila ta kai da sanyin safiya Asabar dinnan ya kashe mutane sha biyar daga wani iyalan Falasɗinawa da suka haɗa da yara tara da mata uku. An kai harin ne a gidan iyalan Alja da ke unguwar Alzawaida da ke tsakiyar Gaza. kamar yadda kakakin hukumar tsaron fararen hula mahmud basal ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp sai dai sojojin isra'ila ba su bayar da wani bayani nan take ba a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya ta kasar labanin ta ce wani hari da isra'ila ta kai ta sama a ranar asabar din nan a kudancin labanin ya kashe mutane tara yayin da sojojin isra'ila suka sanar da kai hari kan shagunan makamai na kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai a yankin Nafti na ɗaya daga cikin mafi girma a kudancin Labanin. Tambayan da dakarun Hezbollah da na Isra'ila suka fara musayar wuta na kusan kowace rana akan iyakarsu bayan da aka fara yaƙi a zirin Gaza a watan Oktoban bara. Yau Asabar rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa cewa makaman kariya sararin saman ƙasar sun harbo dukkan jirage marasa matuka sha hudu da Rasha ta harbo mata a wani hari da aka kai cikin dare. rundunar sojin saman ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sadarwa ta telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa ƙirar shahid a yankuna shida na ukraine da ke kudanci da tsakiyar ƙasar jiya juma'a hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa dole ne turai ta kasance a shirye saboda ƙarin ƙaruwar masu kamuwa da wani mummunan nau'in cutar kyandabiri wato mpox da ya kashe ɗaruruwan mutane a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo hukumar lafiya ta duniya who ta buƙaci kamfanonin har hada magunguna da su ƙara ƙaimi wajen samar da allurar rigakafi kuma kasar sin ta ce za ta tantance matafiya saboda cutar bayan an sanar da bullar cutar karan farko a wajen afirka a kasashen sweden da pakistan to masu sauraro da takaitattun labaran ne za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu sai kuma zuwa can an jima misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi mu dawo da shirinmu na dare yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona wa mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniya mu na yanzu mr justin ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.